This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da harin ƙunar baƙin waken da aka kai gabashin ƙasar Afghanistan a jiya Asabar. A wata sanarwar da aka gabatar jiya mai magana da yawun babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya buƙaci a hukunta waɗanda ke da alhakin aikata wannan ɗanyen aikin, kuma ya yi kira ga 'yan Afghanistan ɗin da su watsi da ta'addanci. Tun da farko shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani ya ce ƙungiyar Islamic State ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin kunar bakin waken na jiya asabar da ya kashe mutane 33 a gabashin kasar jama'ai sun ce fiye da mutane 100 ne suka ji rauni a harin da aka kai jalalabad 'yan sandan afirka ta kudu sun kama kimanin mutane 20 a birnin johannesburg bayan da wasu 'yan banga suka kai wa shaguna da kamfanonin 'yan kasashen waje hari 'yan sanda sun yi amfani da hasashen roba domin hana masu kwasar ganima waɗanda suka auna shaguna da kamfanonin 'yan kasashen waje a cikin dare yin barna haran da aka kai birnin daban a kwanan nan sun kashe mutane shidda shugaban zimbabwe kuma robert mugabe ya yi allah wadai da turzumar da ake wa 'yan kasashen waje a afirka ta kudu a wani jawabin da ya gabatar a harare babban birnin kasar zimbabwe shugaba mugabe ya bayyana takaicinsa ga har-haren da aka fara kaiwa a birnin daban shugaban na zimbabwe ya yi wannan furucin ne wajen bikin cika shekaru 35 da samun 'yancin ƙasarsa. Sojojin Iraq sun samu nasarar kutsa suka kwace yawancin madatsar man beji daga hannun 'yan kungiyar Islamic State a jiya Asabar. Wani mai magana da yawon sojojin ƙawance na taron dangi ƙarƙashin jagorancin Amurka da suke fafata da mayakan Islamic State ya ce da misalin tsakar rana ne sojoji suka kwace dukkan madatsar man beji to amma jami'ai a lardin salahuddin inda madatsar man take sun ce an ci gaba da fafatawa a wurin matsatsar man bejin dai kan samar da kimamin garwa 175 na mai a kulliyoma kafin watan yuni lokacin da 'yan tawaye suka mamaye madatsar ruwan da kuma birnin maso da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Dubban mutane sun yi zanga-zanga jiya a Asabar a kasar Jamus domin nuna rashin amincewarsu ga wani shirin kulla yarjejeniyar harkokin kasuwanci tsakanin Turai da Amurka. Zanga-zangar da aka yi wa lakabin ranar ɗaukan mataki an yi ne kafin a yi wani zagaye na tattaunawa a kan ƙawancen harkokin kasuwanci da zuba jarurruka da ake cewa TTIP a takaice da za a fara gobe Litinin idan Allah ya kai mu a birnin New York nan Amurka. rashin amincewa Yarjejeniya ya ta'allaka ne akan damuwar cewa Yarjejeniya za ta rage darajar kayayyakin abinci a ƙasar jamus inda ake ta samun ƙaruwar tsanar amurka ya kunno kai ne daga zargin leƙen asirin harkokin jamus da ake wa amurka ciki har da satar jin bayanan maganganun da shugaban jamus angela merkel take yi ta wayan tarho shugaba obama na amurka ya ce yarjejeniyar za ta taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin amurka da turai da ƙara ayyukan yi da ƙara yawan kayayyakin da ake sayarwa wasu ƙasashe da kuma rage shingayen harkokin cinikayya da zuba jarurruka. Papa Roma Francis ya buƙaci taimakon ƙasa da ƙasa domin tunƙara matsalar ƙarin 'yan gudun hijira da suke arcewa rashin kwanciyar hankali a nahiyar Afirka. Papa Roma ya yi wannan kiran ne bayan wata ganawa da ya da shugaban ƙasar Italiya Sergio Mattarella a jiya Asabar. Papa Roma ya ce a fili ni cewa batun 'yan gudun hijira yana buƙatar ƙarin sa hannu ko kuma taimakon ƙasa da ƙasa haka kuma ya gode wa ƙasar italiya a saboda yin maraba da 'yan gudun hijiran da suka sa ransu cikin hatsari a lokacin da suka tsallaka tekun mediterranean domin zuwa turai a ranar juma'a shugaba obama na amurka da prime minister italiya matteo renzi wanda ya kawo ziyara nan amurka suka tattauna matsalar bakin haure a lokacin da suka yi wata ganawa a nan birnin washington dc mr da ya ce baya son tekun mediterranean ya zama kabari labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu imam aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa nagari na kowa Cikin shirin wata gidauniya a yankin Arewa maso gabashin Najeriya ta ba da tallafin kuɗin karo karatu sama da Naira miliyan ɗaya ga wasu ɗalibai. Jihar Katsina ta shawarci iyaye waɗanda suke da niyyar tura 'ya'yansu makarantun tsangaya su haɗa musu da guzurin abinci da na kayan masarufi. An kuma shawarci iyaye da magidanta su ƙyale 'ya'yansu da iyalansu mata su nemi ilimin zamani. Masu aro assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. An sha yin kiraye-kiraye ga masu hali da ƙungiyoyi masu zaman kansu taimakawa harkar ilmi ganin duk wadatar gwamnati da wuya ta iya ɗaukar nauyin samar da ilmin ita kaɗai. Batun tallafa wannan fanni da kuma sauran wasu sassa bakon abu ne a arewacin Najeriya idan aka kwatanta da kudancin ƙasar. Duk da haka wata gidauniya ta wani ma'abucin ilmi da ake kira Rima ta ba da gudumar kuɗaɗe domin ƙaro karatu ga ɗalibai fiye da ashirin, da yawan kuɗin zai haura naira miliyan ɗaya. kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Lawal Sani Kona ya aiko mana. Me ya ingiza matasa neman agaza wa jama'a da ke al'ummarsu. watakila iri ne na tausayi da iyayensu suka shuka musu a zukatarsu. Masu saurare, Ali da Najeriya ke ciki a yau, musamman gabas maso arewa, zamanin talauci, kwace, handama, haɗama da sauransu ya yiwu a tuna wannan ƙarni a matsayin ƙarni da ke ɗaukaka abin duniya haɗe da haɗama irin tafiɗanci. Wannan jawabi ne da Dr. Moses Zaruwa mataimakin shugaban jami'ar jihar Adamawa da ke mu yi. a taron shekara-shekara na gidoniyar Rema Foundation mai taimakawa ayyukan yada ilimi, wadda shugaban sashen kimiyyar halittu na jami'ar jihar Taraba, Dr. Delphine David ta karanta. agaji ga ɗalibai daga masu hannu da shuni abu ne da ba safai ake samu ba a jihohin gabas maso arewacin Najeriya. Amma gidauniyar Rema wadda 'ya'yan wani tsohon malamin makaranta suka kafa don tallafa wa ɗalibai marasa galihu ba ƙungiya ba ce da ta wadata da kuɗi. Ita dai ƙungiya ce da ke da wadatar niyya. A kewayowar ranar ƙungiyar na shekarar nan ɗalibai goma sha ɗaya sun sami tallafin kuɗin karatu naira dubu hamsin ga kowannensu. kana ɗalibai shida suka sami dubu talatin talatin akwai kuma ɗalibai goma waɗanda suka karɓi takardun cek da zai tabbata a watar mayu a jawabi da ya gabatar a taron tsohon shugaban hukumar ilmi bai ɗaya na jihar taraba dr ɗanladi yakubu balutu ya yaba wa gidauniyar kane wannan matashiya a yau muna shaidar kalubale da ƙasar da a duniya kasar amurka ke samu daga kasashe kamar kasar sin koriya ta kudu da makamantansu. Domin waɗannan ƙasashe ba su mai da hankali ga wasannin motsa jiki ne da kuma al'amuran nishaɗi da yawan buɗe ido kaɗai ba, a'a sun ƙarfafa ilimi ne. alaman haka yana tattare da ci gabansu da muke gani ta fannin kimiyya a nan nahiyar afirka muna kuma shaida ga ci gaban wasu ƙasashen afirka kamar su botswana Afirka ta kudu da kuma ƙasar Ghana. Tallafin gidaniyar ta haɗa da kayan koyo da koyarwa ga wasu makarantun firamare. Ga wasu daga cikin shugabannin makarantun firamaren da suka amfana. Sunana Malam Abdullahi Likita. Kana daga wani makaranta ne? Ni ina zafte primary school jen. A makaranta na gwamnati ne ko kuwa mai zaman kanta? A makaranta ce ta gwamnati. A me kake ji game da wannan taimako da aka bayar wa makarantanku? gaskiya wannan abun ya yi mana daɗi sosai ya yi mana daɗi saboda so da dama muna fuskantar karancin kayan aiki musamman kamar takardu e, wadda yanzu idan muka je muka ba wa yara yara za su ji daɗi kuma zai karfafa su baptist junior academy jalingo wannan abun da wannan foundation sun yi abun koyi ne amma kaga ba wai sun tara ne ya ishe su sun rasa me za su yi da shi ba amma domin suna da zuciya su taimaka kaga sun ba da scholarships gashi takardu kuma sun bayar ga makarantu na kuma tambayi ita shugaban wannan gidoniyar malama Fitoy martin dalila da ya sa su wannan aikin agaji daga gurin babanmu ne yadda muka girma daga yadda mutane suke gaya mana daga kauyenmu da cikin gari da shike babanmu malami ne wayansu sun gaya mana akan cewa ya sa su sun je makaranta dole da kuka da fada amma ya taimake su a yanzu da suka girma mu ma ya mana haka mun je makaranta mun ga amfanin makaranta sannan da shike shi malami ne ya sa mu da kanmu mun so makaranta so mu a kanmu ma muna kaunan makaranta sannan kaunan da shi ya nuna ma makaranta ne ya samu muka yi abubuwa game da makaranta ko da yake galibin agajin ya je ne ga 'yan al'umma da wannan iyali suka fito arewacin najeriya na da ɗaruruwan waɗanda allah ya azurta amma ba kamar kudu ba inda aka mai da taimakon al'umma lamunin neman mukami don haka ne jama'a da dama ke marhabin da wannan taku da gidauniyar rema ta ɗauka na tallafa wa ɗalibai marasa galihu a jihar taraba lawal sani kona muryar amurka daga jalingo Sashin kula da ilimin almajirai na jihar Katsina ya shawarci iyaye da suke shirin tura ‘ya'yansu ko suka tura ‘ya'yansu makarantun tsangaya da su rinka haɗawa da guzurin abinci da sabulan wanki da kuma na wanka. Wani hadimin gwamnan jihar Katsina mai kula da wannan fanni Malam Lawal Mani Gambarawa ne ya yi wannan kira a taron manema labarai da kira a ofishinsa da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Hunto ya kasance ɗaya daga cikin wakilai da suka halarta. Malam Lawal Mani Gambara shine mai taimaka ma gwamnan jihar Katsina a fannin ilimin almajirai ya shawarci iyaye da su rinka kai yaransu wajen makarantun almajiranci tare da abincinsu domin samun ci gaba. Sai ba da shawara ma ga iyaye yanzu babu ƙauyen da zaka je babu makaranta, babu ƙauyen da zaka je da babu islamiyya. Kuma su kansu malaman da muke ta'ammuli da su mun gaya musu yana daga cikin tsari. Wannan almajirai da aka su gwamnati ta shigo tana taimaka taimakawa ai kaga ba karawa ake ba ga abin da ake ba su amma kawo yaro a makaranta su sun sani doka ce ya tabbatar da ya kawo abincin shi har in bai iya aje shi ba garin da ya shi lalle ne ya zo da abin da za su malaman mun ga musu wannan saboda ba misali kana da almajirai guda ɗari ba muna kai maka abincin mutum ɗari kenan sai wasu tattalo ka almajirai guda ɗari su kawo in ma muka ga wannan shine tsarin ka to muna iya cewa to mun jingine ka za mu bi ɗauki wanda zai tsara doka da ka'ida wannan shine abin da muke so kuma iyaye kullum mukan wayar da kan kansu cewa shi addinin musulunci bai tanadi karatun alkur'ani ba na yadda za a saki yaro a kai shi inda ba dangi inda babu na baba in amana ce za ka ɗauka ka ba amana to ka tabbatar da ka kai mashi amana kuma ka ba shi abincin yaron da abin shan shi da sutura tai da kula da lafiya tai saura kuma gwamnati tana yin ya kai kokarinta babban makasudi shine kowane uba ya tsare yaron shi Allah ya dora mu wannan alai kuma ka san abin da aka yi saboda shekara ɗari ana yi mu iyakan muna wayar da kan al'umma ne a hankali a hankali yake shiga zukatan mutane wasu ma aiki ma abin suke in yaron yana cikin makarantar da gwamnati take bada abincin sai ya hidda ka gane to wannan in ya hidda kuma mu da kai karshe ma ya bai mai da can gidan dole saboda yana ganin cewa bai kamata ya bar yaron shi ba nan inda gwamnati za ta rika ci da shi kaga ta nan ma magana bara ta tashi tunda ya dauki yaron shi ya rike ko a gane ke yana cikin nasara tunda ai mun mun jawo hankalin shi ya dauki abin da Allah ya dora mu dan shi Allah ya dora mu alhakin ciyar da yara ba bai shi ya zo cikin binni ba yana wace Allah kaɗai san abin da zai faru. Ya ce a lokutan damuna sashen na mika kayakin sanyi wato barguna ga kimanin almajirai kusan dubu uku domin su ma su sami yanayi mai kyau a lokutan sanyi da damuna. Kar ka manta da cewa makarantun na Hoba ta gina musu. Makarantu ne nasu lokale wanda yawancin makarantu ko zauren malamin ne ko kuma gidan da ya tanada don wannan karatu ko kuma wurin da aka ba su aro ne suke karatu. To duk da kasance wannan hali misali in ka ɗauki uwar gidan gwamnan jihar Katsina ko wannan sanyin na bana kwana sai da ta raba barguna kimanin dubu uku da wajen ɗari biyar aka bi aka ba almajirai ba wai sai almajiran da mu muke ta'amuli da su ba a dan tausayawa shi dai mai girma gona karan farko da aka wannan aiki ya yi masu ɗinkuna sannan suna su wajen dubu goma sha bakwai a lokacin duk wani almajiri sa hatta malaman sai da aka yi masu ɗinki kaga wannan ɗinki duk da yake ba a kai aka ƙara ba amma dai yana cikin abin da ake processing ɗin cewa a ga ana yi masu don yaro in ya samu ɗan rigar sawa ga kula an bashi an kwa masu sana'o'i Enso da wanki da guga da sauran abubuwa irin su dinki suna yi domin almajiri yanzu ya iya dinka riga ya iya dinka wando ba nashi bane kadai ba kuma na abokan karatun shi daga wuri sai a kawo sha'anin wanki da guga din na an ba su duwatsun na, na guga ga janareto an ba su waɗannan abubuwa suna daga cin abin da ya kara daga martaba almajiri Idan ka ce barguna har kun tanadar masu kenan an riga an bada na ga ma kimanin dubu uku da wani abu da wani almajirin kila rigar ci da yake jike da yake ta kadai mallaka kuma sai ta ɗauro wannan sanyi cikin sanyin zai zo kwana kila ba wace ba wasu wasu sabbin shirye-shirye ko kuma wasu tsare-tsare da dai su waɗannan almajirai muna ganin mabukata ne da kuke wasu kirkire-kirkire domin dai su dai ci gaba da amfana gaskiya muna yi amma duk sanda za mu yi za a ga mukan kokari makarantar da ba su cin wannan gaje mukan kokari mu dan taimaka musu da qur'anan karatu da dan sabulun wanka da wanki da makamantansu ya bana ita ma mai girma uwar gidan gwamnati jihar Katsina ta raba sabulai ta raba mai ba ɗaya ba hakan ɗinka riga da wando da hula kimanin dubu hudu a biya ana ba ana ba almajirai wani lokaci har cikin kasuwa ma za a je almajirai su taru su yi layi a riƙa ba su waɗannan kayayyaki kar ka manta da wannan tsari ƙari almajiran nan shekarun da suka wuce in ya kai shekara ɗari da fara abin ba mai masu ko da hula haka suke bi kwararo kwararo titi titi kaga almajiri wanda bai wuce shekara goma ba ko shekara takwas ma bakin hanya yana ta kuka na bai da abin da zai ci ko ba da shi kuma ba uwar shi ba uban shi shi malamin ma da aka kawo wurin shi shi kan shi bai ta malam lawal mani gambara ya bayyana irin alfanun da ofishinsa ya yi wa almajirai kusan dubu ashirin da ke faɗin jihar ta katsina babban alfanun da aka samu kaga dai an rage barace ta baracin su ne suke tafiya neman abinci shi kan shi karatun alkur'ani ya samu ta goma shi ya ƙara bunƙasa yaron da zai zo ya shekara yana karatu bai yi izihi guda ba yanzu a ga cikin ɗan lokaci kaɗan ya samu izihi goma ashirin tunda da baran nan tana cinye masu lokaci a makaranta almajiri na iya tafiya ya samu awa uku awa hudu yana neman abin da zai ce yana cewa ko ɗan da gwada ko ɗan tsaki tsaki to irin waɗannan almajirai kimanin dubu ashirin a cikin wannan jiha yanzu gwamnatin jihar katsina ta tattala masu abin da za ci safe da rana da daddare ka ko ba ba komi a nan wurin karatu ya yi albarka barace-barace sun takaita wannan shine kaɗan daga cikin alfano da aka samu daga lokacin da dr ibrahim shehu shema ya kirkiro wannan ofis wanda har gobe duk wata na allah yana ba da wannan abinci ba a taba daina ba kamar nawa ake ware ma wannan ofis duk wata ana hidda mashi naira miliyan talatin da shida da dubu ɗari shida da saba'in da uku wanda ake ciyar da almajirai a cikin makarantu guda ɗari a nan shigiyar dan majalisar dattijai na katsina akwai makarantu talatin da takwas a daura akwai talatin da biyu a huntuwa akwai talatin su ne suka makarantu ɗari kuma ma cikin yunkurin da ake yi akwai buƙatar ƙari cikin yarda Allah. Zaraddin Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. A jami'o'in ƙasashen Saudiya da kuma Iran ƙasashe da suke bin tafarkin shari'a mata sun ɗara maza zuwa neman ilimin zamani. Masana sun gano rauni tattare da tsarin ilmin zamani a ƙasashe irin su Najeriya da watakila suke hana iyaye barin ‘ya'yansu shiga makarantun. Amma ƙwararrun ilmin addini da na zamani sun ce illar rashin bari su nemi ilmin ya fi raunin da ke tattare da tsarin a halin yanzu. Watakil saboda haka ne yasa Sheikh Abubakar Giro Argungu ya ƙara nanata muhimmancin barin ɗiya mata su nemi ilmin zamani kamar yadda muka gabatar muku da shi bayanan nasa cikin watan goma sha ɗaya. lalura ta zamanin yau ta tilasta mu dole ne mu yi hankuri mu duk inda ake ɗaukar mace tsarin siyasar duniya yau, tsarin gwamnati na local government a duniya yau, tsarin gwamnati na state government a duniya yau, tsarin federal government a duniya yau, tsarin aikin international da world organizations a duniya yau. an riga an kai ga marhala bayan da za a yi ma'aikata maza ɗaya su yi aiki wajen nan. Ma'aikacin nan kuma har yanzu ban mallake su ba, balle mu tsara musu fitar da mata daban maza daban. Suratu ta gabun ta ce fatakullaha masaɗatun. Aikin ‘yan sanda yana buƙatar ce domin investigation na matanmu in lalura ta kama. Aikin soja yana buƙatar ɗiya mace domin cajin mata a lokacin da lalurar soja ta kama soja zai caje ta mace ƴan uwarta ta caje ta ko akwai illa wurin uniform amma dai a yi haƙuri wannan ya fi mana sauƙi nan, ɓangaren abin da ya shafi airport dole ne a zan akwai mata domin duniya ta canza ana cajin su don a gane mai koken don a gane mai hoda ibilisai ko a gane mai wiwi ko a gane mai wani abin nan bon ko a gane mai wani bindiga ko wani abu to lalurar duniya a yau dukkanin airport na duniya gaba ɗaya ko da saudi arabia ne balle america balle ingila balle egypt balle Sudan, balle Nigeria, etc. Dole ne sai an binciki namiji da mace a airport. Ko nan cikin Najeriya in za su shiga jirgi akwai wata na'ura wadda za a goga ga jikin mai tafiya a gane in bai da wata na'urar da ba a shiga jirgi da ita. Bai da daɗi a ce namiji shi zai yi amfani da na'ura yana goga jikin matarka. Gara a ce wata mace ta za ta riƙa wannan kujera, don haka yasa don Allah ku rage zafi, ku rage ɗibar zafi game da abin da ya shafi irin wa'yan galalurori na duniya. Yanzu Saudiya da ƙasashen duniya airport airport sai an lalabi jikin mace sai an dubi farjinta sai an taɓa duburarta sai an taɓa mamanta sai an taɓa hijabinta da skirt ɗinta da pants ɗinta ko ina sai an lalaba in mun haramta ma ‘ya'ya mata su yi karatu namiji ne ko dole zai yi wannan in an ba a bari namiji yayi ba a saudiya lallai amerika namiji zai yi lallai ko a Ingila namiji zai wa matarka, lallai a Faransa namiji zai wa matarka, ya ku ’yan uwana musulmi ahli sunna, mu dace da zamani mu yi haƙuri da wasu lalurori da suka giggito mana a cikin rayuwa, ba ana nufin ka wuce gona da iri ba, amma dai ana bukata, hatta ɓangaren ’yan agaji, ba a ce mace ta sa yunifon agaji irin wadanni sawo ba yanzu, amma akwai bukatar tana da ɗan wani hijabinta da wani baje ita ke da izinin shiga cikin mata ta karɓo taimako in taimako ne ya fi mana sauƙi bisa ga baligin ɗan agaji ko da namiji ne ahali suna ya dinga ratsa mata yana karɓowar sadaka annabi ayub ya ce rabi ya ubangiji a masaniyar dur na samu da cuta ta shahe ni na kamu da rashin lafiya wa anta arhamur rahimin ya Allah kai ne mafi tausayawa tausayin masu tausayi, kai ne mafi jinƙan masu jinƙai, wannan ina roƙonka ya Allah a kawo mini sauƙin wannan damuwa da nake ciki. Annabi Ayub alaihi salatu wassalam yana cewa abin ya Ubangiji ga halin da na shiga kai ne mafi tausan masu tausayi, sai Allah ya aiko mai yana cewa, fasta jamna lahu, nan take sai muka karɓi addu'ansa. wa kashafna ma bihi min dur nan take muka ɗau matakin yaye mai damuwar rashin lafiya da ke addabarsa hawaye suratu sa'ad ta yi magana akan umarnin da aka bashi yanda zai samu maganin da zai iya sha zama sanadi urkud bi هذا مغتسل بارد وشراب wannan sai aka bashi umarni ya yi amfani da digadigan kafarsa da yake kwance a reran a cikin ɗaki sai ya ɗan goji ƙasa da ƙafansa yana yi sai ruwa zai ɓuɓɓuga sai Allah ya ce to ya ɗibi ruwa ya sha sannan kuma ya wanka da ruwan hada muktasilun kai wannan abin wanka ne ka ɗibi ruwan kai wanke jikinka da su baridun wa sharab masu sanyi ne kuma ka ɗiba ka sha gashi ka yi wanka da su sannan kuma ka ɗibi ruwan ka sha ka a rayuwarka malamai sun ce saboda in akwai ƙwayar cuta a cikin cikinsa ta bullo a waje ruwan da ya wanka kuma ya yi sanadin warkar da shi wannan ya nuna musulunci ya halatta likitanci ya halatta likitancin ɗa namiji, ya halatta likitancin mace Wajibi ne mu bar ‘ya'yanmu mata su je su karanci midwifery, wajibi ne mu bar ‘ya'yanmu mata su je su karanta abin nan likitanci domin su karɓi biƙin mata ‘yan uwansu, amma dai aƙallan wani baligi ne zai ga al'aurata ya karɓi biƙinta, ya dibi jikinta ya taje ta. Don haka kada mu ɗauka wai mai auren matar da ke aiki nas cewa bai kuli ba addinai sallah in kuka yi haka ba ku yi mai adalci ba don musulunci ya umarce ta ta je ta yi aiki ko musulunci ya ce a aure ta inda musulunci ya haramta aikinta sai ya haramta aurenta don haka ana auren dokta mace ana auren staff nurse mace ana auren midwife mace ma damar aikinta aiki ne da musulunci ya yarda kamar da muka yi magana to ƙofa buɗe take in kana so ka je ka aure ta. Yana yi ka ce ai za ta je karatu cikin maza, za ta je duti cikin maza gaskiyarka, amma ka yi hankuri ta zama jakadiyar musulunci saboda ya fi sauƙi in abubuwa biyu suka haɗu a musulunci, za a dibi mai sauƙi a aikata, ko da za ta yi cuɗanɗanya dokta da dokta wurin tiyata dokta da dokta namiji a wurin fiɗa ko a wurin karɓar biki ya fi mana sauƙi. Masu aro da nasihar Sheikh Abubakar Gido Argungu Allah ya kamu ƙarshen shirin na gari na kowa na wannan mako sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cuba Hero ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. yan sandan afirka ta kudu sun kama kimanin mutane ashirin a birnin johannesburg bayan da wasu 'yan banga suka kai wa shaguna da kamfanonin 'yan kasashen waje hari 'yan sanda sun yi amfani wato da harsashen roba domin hana masu kwasar ganima waɗanda suka auna shaguna da kamfanoni 'yan kasashen waje a cikin dare yin barna. Hare-haren da aka kai a birnin daba a kwanan nan sun kashe mutane shida. Shugaban Zimbabwe Robert Mugabe ya yi Allah wadai da tarzoma da ake wa 'yan kasashen waje a Afirka ta kudu. A wani jawabin da ya gabatar a Harare babban birnin ƙasar, shugaban Mugabe ya bayyana takaicinsa ga hare-haren da aka fara kaiwa a birnin daban ɗin. shugaban na zimbabwe ya wannan furicin ne wajen bikin cika shekaru 35 da samun 'yancin kasarsa. majalisar ɗinkin duniya ta yi allah dai da harin kunar bakin wake da aka kai gabashin ƙasar afghanistan a jiya asabar a wata sanarwar da aka gabatar jiya mai magana da yawon babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mu ya buƙaci a hukunta waɗanda ke da alhakin aikata wannan ɗanyen aikin kuma ya yi kira ga 'yan afghanistan da su watsi da ta'addanci. tun da farko shugaban kasar afghanistan ashraf ghani ya ce kungiyar islamic state ta yi ranar cewa ita ke da alhakin kai harin kunar bakin waken na jiya asabar da ya kashe mutane 33 a gabashin kasar jami'ai kuma sun ce fiye da mutane 100 ne suka ji rauni a harin da aka kai birnin jalalabad sojojin iraki sun samu nasarar kutsawa suka sake kwace yawancin madatsar man beji daga hannun 'yan kungiyar islamic state a jiya asabar wani mai magana da yawan sojojin kawance na taron dangi karkashin jagorancin amurka da suke fafata da mayakan islamic state ya ce da misalin tsakar rana ne sojoji suka kwace dukkan madatsar man beji to amma jami'a lardin salahuddin inda madatsar man take sun ce an ci gaba da fafatawa a wurin 'yan tawaye sun kai wa madatsar man da ke tazarar kilomita mai tanda hamsin arewa da zaza babban birnin kasar hari a makon jiya suka mamaye wurare da dama ciki har da inda ake adana tankoki da wata cibiya da kuma inda ake rarraba mai madatsar man beji kan samar da kimamin garwa 175 na mai a kullum yoman kafin watan yuni lokacin da 'yan tawaye suka mamaye ta da kuma birnin mosul Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.